ci gaba da karatun madarijus salikin baina manazil iyaka na abudu wa iyaka na A kafin mu yi karatun yau ana ta kira na ana tambaya ta tun da aka yi zancen ajami kan takardu mutane suna so su san menene ra'ayina a kan wannan sabon tsari da central bank suka fitar a Najeriya wanda ya takaita kuɗin da mutane za su ɗauka um, wato tsaba a kowane mako to na farko shimfiɗa idan za a cina wannan tsari ba sabon tsari ba ne uh, tun shekara ta 2012 ina gwamnan central bank mu muka fara wannan a lokacin muka ce muna son abin da ake cewa cashless nigeria muka fara da lagos daga baya aka kara ya tafi jiha guda biyar aka hada da abuja kuma a lokacin bayanin da muka yi shine duniya tana canzawa yawo da tsabar kuɗi na takarda an canza muna son tsarin hada-hada ta kuɗi na Najeriya ya zama abu mai sauƙi ga al'umma kuma a rage tsada. Eh, a lokacin eh, da muka fara aka fara mutane suka yi ci hayaniya na tuna eh, suka ce ba sa so daga baya duk an ga amfanin su ko lokacin korona na mutane suna zaune a cikin gida an rufe bankuna mutum zai je atm ya ɗauki kuɗinsa mutum zai je kasuwa zai je restaurant zai je ko'ina a duniya da kati ya biya aka zo ga waya nan ussd babu intanet mutum zai amfani da ita saboda haka wannan tsari ne wanda an yi shekara goma ana yi kuma ana ci gaba ne kuma ƙasa ta kai inda muna da agents muna da hanyoyi da yawa na mu'amala da kuɗi ba sai tsabar kuɗi ba Kashi a dinga ɗaukar naira miliyan ɗaya naira dubu ɗari biyar ana ana yawo da su to shawara ta biyu da zan gaya wa mutane shine a yi hankali da maganganu na 'yan siyasa 'yan siyasa su suka fi kowa wato cutuwa ga wannan abun ba talakawa ba ne za su sha wahala saboda 'yan siyasa su ne idan an zo zaɓe mutane sun yi shekara hudu suna kwasar dukiyar al'umma sun bar mutane cikin wahala da yunwa za su fito da waɗannan kuɗaɗen a sayi ƙuri'u a biya 'yan sanda a biya sss a biya 'yan INEC, a biya 'yan daba a sai musu ƙwaya a sai musu makamai a zo a hana mutane zaɓe waɗanda za su yi a biya su idan ma sun yi zaɓen bai daidai ba a murɗe a samu mutanen inec da 'yan sanda a murɗe a je a biya alƙalai to wannan tsarin na central bank shi ne zai fara rage wato wannan barnar in ma kana son ka ba wa ɗan sanda kuɗi ko ɗan sss kuɗi ko ɗan inec kuɗi ko alkali kuɗi ka ba shi ta banki inda za a ga cewa ka sa kuɗin a cikin account ɗinsa saboda haka akan mu ma na dimokuraɗiyya na al'umma su zaɓi wanda suke so ba wanda ya fi ƙarfin 'yan daba ko ya fito da kuɗi yana kashewa ba wannan tsari ne wanda ya kamata jama'a su maraba da shi su murna da shi saboda mun fito daga wani tarihi wanda wanda ya fi tara kuɗi a gwamnati shi yake da halin da zai murɗe zaɓe ya ƙara shekara hudu yanzu kuwa ko mutum ya tara kuɗinsa sai dai ya je ya ajiye su ba zai iya fitar da su ba an canza kuɗi idan kuma yana so ya amfani da su sai ya fitar da su ta hanyar banki yadda kowa zai ga inda kuɗin nan yake fita saboda haka jama'a kada a yi garajen wato fadawa wannan tarkwa zancen wahala talakawa shekara takwas ana cikin wahala ba su taɓa magana akan wannan ba saboda haka a kyale su su yi zaben nan yadda ya kamata a yi zaɓe ya zama al'umma sun zaɓi wanda suke so ba wanda ya kwashe musu kuɗi ba mutum ya shekara hudu yana sai da filayen ku eh, eh, yana sai da masallacen ku yana sai da makabartun ku yana sai da ganuwar ku yana sai da asibitocin ku ya tara kuɗi ya zo kuma ya sayi zaɓe da shi sau haka muna kira ga al'umma ni dai wannan abu abu ne wanda ni na fara shi kuma na san abin da fara kuma mun ga amfaninsa da muka fara kuma mun gode da muka ga an ci gaba da shi abu ne wanda ya kamata a goyi bayansa wannan shine ra'ayina ga masu tambaya ah, su ji ra'ayina a kai